wace sai daidai da biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu kuma muna ƙarshe-ƙarshen tafsirin sura ta goma sha takwas a cikin alkur'ani wato sura turkiya sura kogon dutse wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta ɗari da hudu, inda allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna suna wato sune waɗanda aikinsu ya lalace aikin ya watse a cikin rayuwar duniya anan amma kuma suna tsammanin wai suna kyautata ayyuka ƙarƙashin wannan aya malamai suka ce akwai dalilin abubuwa guda biyu su suke lalata aiki kamar da muka fara bayani wato shine su'ul i'tiqad mummunan ƙudiri ya zanto aikin da kake yi kai baka yarda da shi ba kaga nau'i na munafinci ya shiga kenan kuma munafinci nau'i ne gida guda biyu akwai nifaqun aqdi akwai nifaqun fil akwai munafinci a cikin aqida shine misali duk abinda musulunci ya samu na ci gaba za ka yi baƙin ciki ka ji haushi abinda kuma ya shafi musulmai na kaico da alhini da koma baya sai ka ji daɗi zuciyarka ta sanyi to duk sanda ka ji kana da irin wannan alama akwai nau'i na munafinci da tare da kai kuma duk wanda yake da irin wannan nau'i na munafinci malamai suka ce ba musulmi ne. saboda kana faɗa ne da addinin kai tsaye dole ya zanto a matsayinka na musulmi in musulunci ya koma baya sai ka ji zafinsa in musulunci ya ci gaba sai ka ji daɗi amma duk sanda musulunci ya samu tasgaro ya zama na kana jin daɗi to akwai munafinci da tare da kai sannan munafinci na mu'amala wato shi ne munafincin da za ka kalli mutum kai masa dariya amma abin da zuciyarka ke ɓoyewa kansa wani abu ne daban ba ka san sa ba ka san mai san sa ba ka san ka gansa amma duk sanda ka gansa kuma sai ka nuna masa duk kuna tare to shi ne annifaq su'ul i'tiqad sannan abu na biyu daga cikin abin da ke lalata ayyuka ƙarƙashin wannan aya wato shi ne riya kai aiki don a ce wallahi ka iya ko kuma ai sai kai ko in ba dan kai ba ko kuma kai aikin kai da kanka kuma ka koma ka warware ladan aiki kamar yadda zamu karanto insha Allah a ƙarshe ƙarshen sura misali kai wani abu ne kana ƙoƙarin sai an san abin da kai mutane ba su fahimta ba kamar misali kai ma abokin sallah ne an kira taro sai ka zo ka dinga rafa gengedi kana kana kana kana tuntsawa sai ka ce wallahi ku yi haƙuri kun san ni yau kusan shekara sha biyar ba bacci da dare ba abin da nake kawai sai kiyamun laili to wa tambaye ka aiki ya lalace to duk aikin da za ka yi ka nuna wa mutane wai kai kai a yabe ka a ce a ayin bacin kai ayin ba dan kai ba to aiki ya lalace don haka abubuwan nan guda biyu malamai suka ce su ne suke lalata aiki ƙarƙashin ayan nan ibnu jarir ya rawaito da isnadin sa rahimahullah daga nafi dan jubair dan mus'im radiyallahu anhum ya ce ibnul kawwa wani mutum ne daga cikin khawarijawa waɗanda jiya muka ɗan shimfiɗa akan wani abu game da tarihinsu ya zo ya samu aliyu radiyallahu an yake tambayansa wai su wane ne Allah subhanahu wata'ala yake nufi a cikin wannan aya alladhina a yi fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna suna su wane ne al a'mala waɗanda suka fi kowa girman asaran aiki aliyu ibn Abi Talib radiyallahu an sai ce anta wa ashabu da kai da abokananka saboda kuna karanta ƙur'ani, amma kuma ba ku yi amfani da ƙur'ani ba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 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا الله سبحانه وتعالى يتي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa wato su waɗancan mutane da aka ce aikin su ya lalace a duniya Allah subhanahu wata'ala ce ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka kafirce da ayoyin mahalicci subhanahu wata'ala wa liqa'ihi kuma suka kafirce da haɗuwa da Allah saboda sun kafirce da ayoyin Allah sannan kuma sun ce ma babu tashin alkiyama don abin da suke cewa in hiya illa hayatu na duniya wa ma nahnu bi mab'uthin rayuwa ce ta duniya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dam babu abin da zai karar da mu in ba zamani ba shi yasa suke cewa a can za'ama alladhina kafaru alla yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir sun kafirce da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma sun kafirce da haduwa da Allah subhanahu wata'ala fa habitat a'maluhum don haka aikin su sai ya lalace wattakhadhu ayati sannan suka riki ayoyina na alqur'ani wa rusuli da manzannin da na aiko uzwa, suka rike su abin izgilanci da wasa Wannan zuwa su ce fa habitat a'maluhum sai aikin su ya baci aiki ya lalace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna a don haka ba za mu tsaida musu da ma'auni baran alqiyam ma'ana ba za a auna aikin su ba in kuma an auna ba za su samu abin da suke tsammanin cewa sun aikata ba saboda sharaɗin samun ladan aiki kalmomi ne guda biyu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk mutumin da bai faɗi wannan kalma ba duk irin aikin da ya aikata na alkhairi aikin ya tafi gaba gati ba shi da lada kai. Allah subhanahu wata'ala na cewa masalul ladina kafaru a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay dhalika huwa ad-dalalul ba'id su waɗanda suka kafirta aikin su kaman toka ne wanda zaka daura a tafin hannunka a cikin yini mai tsananin iska kana ga idan ka rike toka a hannunka ana guguwa ya kake tsammanin tokar za ta yi iska zai watsar da ita to haka ayyukan waɗanda suka kafirta yadda ka san iska za ta watsar da toka da ka ɗaura a hannu to haka Allah subhanahu wata'ala zai watsar da aikinsu shi zai ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura wani wurin kuma yace walladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisab misali kaman kai ne ka shiga sahara ka san idan rana ta yi rana akwai wani abu da zaka ganshi kamar ruwa ana kiran shi kawalwainiya daga nesa zaka yi tsammanin cewa ruwa ne sai ka ce to bari in je duk da na gaji ina jin kishi amma bari in isa wurin wannan ƙawarwainiyan ba mamaki in na je wurin zan cimma wannan ruwa don gashi nan yana wulkisawa kamar ruwa sai ka je sai ka cimma ba ruwa ba ne to ayyukan waɗanda suka kafirta haka yake zamowa suna aiki a tunaninsu ganin suke suna kyautatawa amma kuma sai sun yi tsammani kamar yadda mai jin kishi zai ga ƙawalwainiya ya yi tsammanin ruwa ne to su ma haka suke tsammanin za su samu ladan aiki amma ba za su samu ba saboda Allah subhanahu wataala ya gaya mana innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum shay'a wa ulaika hum waqudun nar innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum shay'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun duk mutumin da ya rasa kalmomin nan guda biyu to duk irin girman aikin da zai yi a duniya ya wahala abinda bahaushe ke ce ma aikin baban giwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya siffanta fir'auna da mutanansa kada abi ali fir'auna wal ladina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahum Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب Allah mai ƙarfi ne mai tsananin kamu ne don haka duk mutumin da bai da kalmomin nan kar ka taɓa tunanin wai yana da wani aiki wanda zai samu ba shi da aiki kai ma abin da yasa zaka samu lada saboda kalmomin nan guda biyu hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan mutum daga cikin musulmai ya bada sadaka kaman kwatankwacin girman dabino Allah subhanahu wata'ala yakan anshi wannan sadaka da hannunsa mai albarka na dama sai ya dinga kula masa da ita ya dinga kiwata masa wannan dabino har sai ya zama kaman kwatankwacin girman dutsen Uhudu na lada yadda ka san mutum daga cikin mu yana kiwon rago ko saniya ko raƙumi ka san yana bashi abinci zai yi girma yayi mai to haka Allah subhanahu wata'ala zai mai da wannan sadaka da musulmi ya bada amma ai yau sau da yawa kana ji ai akwai foundation kaza akwai kaza na wasu wanda ba irin ka ba misali to duk wanda aka ba ya samu karuwa ya samu ci gaba amma shi wanda ya wannan aikin ba shi da lada ko kwandala ba shi da lada saboda bai da waɗannan kalmomi guda biyu to Allah subhanahu wata'ala yake fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ba za mu tsayan musu da ma'auni ba ran alqiyama ma'auni gaskiya ne saboda Allah subhanahu wata'ala yayi bayani a wurare daban-daban yana cewa fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun kan kuma yace fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfaqu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun aikin ya riga ya lalace nan kuma idan ka dawo فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه آوية وما أدراك ما هي نار حامية أقيم أوني دا الله سبحانه وتعالى زي أون أيمين أيكم باي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ba za mu tsayar musu da ma'auni baran alkiyama to sai malamai suka saba shin mutum za a auna ko ko ayyukansa mun dai riga mun ji cewa don mutumin ne mutu akan kafirci bai da wani aiki kai hasali shi da kanshi ma zai ma kanshi hukunci tun daga tashi a filin alkiyama saboda Allah subhanahu ya kasa mutane gida guda biyu fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir wasu mutane yan aljanna ne wasu kuma yan wuta can kuma yace eh, abin nan yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id akwai wanda yake shi shaqi ne dan wuta akwai kuma mai kashin arziki ran kiyama fa amma alladhina shaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa shahid khalidina fiha wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'an ghayra majzuz don haka za a kasu gida guda biyu fa ashabul maimana ba ashabul maimana wa ashabul mash'ama ba ashabul mash'ama wa ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabul shimali ma ashabul shimal duka za a karkasu gida biyu babu na uku ko dai ka fada nan ko ka fada can sai ashabul a'raf mutanen kan tsauni waɗanda yake kuma daga baya in an zo an gama hukunci su ma za su san matsayinsu to shi mutumin da ya bi Allah subhanahu wata'ala tun daga farfajiyar tashin alkiyama ake gane wannan na Allah ne saboda fuskarsa za su tashi da haske wujuhun yawma ma'izin nazira ila rabbiha nazira wa wujuhun yawma ma'izin basira zunnu an yuf'ala biha faqira wujuhun yawma idin musfira dhahikatun mustabshira wa wujuhun yawma ma'izin alaiha Gabara. sarhaquha qatara ayoyi da yawa wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba gashi nan duka za a tashi waɗannan suna cikin haske waɗannan suna cikin bakin irin to sai yanzu a tunkari wurin awo shin girman jiki ne za a auna ko ko a'a ayyuka ne da mutum ya zo da su su za a auna malamai sun rabu gida guda biyu wasu ka ce ayyukan bawa za a auna ba shi kansa ba suka ce innahu innama yusaqqalu mizanu domin shi ma'aunin wato ana nauyaya shi ne da ayyuka da mutum ya bi Allah da su subhanahu wa ta'ala wa innama tuzanu al-hasanatu was-sayyi'at kyawawan ayyuka da miyagu su ne ake daurawa akan sikeli wal kafiru la ta'ata la shi ko kafiri bai ma da da'an da za a zo a auna dan bai bi Allah ba yanzu misali kaga masu harkan karafuna misali in ka kai karfe ai kaga suna da ma'aunin da ake aunawa kowane kilo akwai inda suke siyansa ko ba haka bane to haka za mu zo da ayyukan muran alkiyama kowa zai zo da aikinsa ga mummuna ga kyakkyawa sai a auna aikin nan wani aikinsa yana da girma kwarai zai kuma samu ta goma shi da ansuwa a wurin Allah subhanahu ta'ala wani kuma Allah kai mana tsari aikin nasa shi kan zama bai ji daɗin aiki ba bare ya auna ta amma haka zai kai auna don mutumin da ya tafiya daga cikin ku ya tafi Saudiya ko ya tafi Umra ko Hajji ko ya tafi wasu ƙasashe misali ai kaga akwai boarding pass da ake zaka zo ka sanya jakanka a tantance ka a tafkace ka a rairaye shi kuma amfanin sa a ga cewa baka shiga da wani abu wanda yake zai ma zai maka illa ko ya ma jirgi illa ko ya ma ainihin mazauna jirgi illa ba to kowace ainihin jaka akwai iya kilon da ake badawa wanda in ya wuce yanzu ka saba wa ma'aikatan jirgi ko dai ka biya ko ka cira wannan kaya to haka za a zo a ɗaura jakan na a auna kowa za a auna kayan to haka za a auna ayyukan muran alƙiyama misali zaka ga in ana dawowa Najeriya zaka ga wani ya siyo kayayyaki masu kyau masu tsada amma saboda kunnen kashi bai bi umarnin masu jirgi ba kilon da ya kawo ya yi yawa sai a farke jakan a yi fatali da kayan a yi watsi da shi to irin wannan fatalin haka za a yi da na alkiyama dan bai zo da wani aiki na gari ba bai zo da abin da za a gani a auna ba Allah kai mana tsaki. zance na biyu na malamai ibnul arabi rahmatullahi alai yace la nuqimu in an ce la nuqimu lahum qadra bi ma'ana ba za mu ba su da wani matsayi a wurin mu yace larabawa sukan cewa "Lefulani na indana wazn ai qadr wane yana da matsayi a wurin mu to su ba su da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala wasu kuma suka ce ibnul ambari yace saboda li'annal alwazn alaihim lalahu kowane mutum daga cikin mu yana da aiki nasa na lada kuma yana da aikin da yake zai zama a kansa saboda Lahama, kasabat wa alaiha Mak kasabat in ka aikata alkhairi wannan naka ne in ka aikata shari a kanka zai zamo to sai ce to tunda aikin a kansu zai zamo don haka su ba su da ainihin wani aiki da za a auna bare a ce sun samu sai na buga misali wani lokaci muna karatu a nan kai ne misali kana bin mutum dubu ɗari bashi kana binta dubu ɗari bashi sai ce da kai zan kawo maka kuɗin na insha Allahu gobe talata ko da aka tashi shikenan sai ya kawo maka naira ashirin a cikin dubu ɗari to ga wannan ka riƙe na so ma biya misali to sai ka ce da shi a, ah, kai ka yi magana a to ai magana ya ce maka ga kuɗin na kawo ciki abinda kake mina zuga naira ashirin cikin dubu ɗari zan cika maka sai kace kai magana a to magana yake maka ai amma me yasa kake nana ta yi magana saboda a wurin ka wannan hayaniya ce ba magana bace ana fahimta to haka ayyukan za su kasance ka zo kana tunanin ka zo da aiki amma sai ka sha mamaki Allah ya tsare saboda aikin ka yi ciwaciwa ka yi son ranka to kai ma yanzu sai ka tsaya ka ga kuma yadda za a yi da kai don haka shine falanu qimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu tsayan musu da ma'auni ba saboda su ba su da matsayin da za a auna ayyukansu don dukkan ayyukan ba aikin alkhairi ba ne babu tauhidi a cikinsa ya tabbata a cikin hadisi karkashin wannan aya imam al-bukhari ya rawaito rahimahullah daga abu zinat daga arash daga abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innahu la ya'ti ar-rajulu al-azim as-samin al-aqul wani mutum zai zo mai jiki mai mai a jikinsa mai girma yau malkiyama ranar alkiyama la ya zino inda Allah idan aka ɗaura shi akan ma'auni to ba zai kai girman fiffiken sauro matsayi a wurin Allah ba subhanahu wata'ala kenan abin da muke fahimta an zanzara aikin an zame aikin shi an basta don dama kai kai da aikin ka za a auna shi ne za ku samu wait. to shi ko an cire aikin gaba daya to tunda an cire yanzu bai kai kwatankwacin girman sauro ba a wurin Allah subhanahu ta'ala zaka ga wani mutum na, yana tunkawo yana kaba ba yana ganin ya isa misali amma mu 'yan adam wato mutum a wurinmu shine mai gidaje da mata da kuɗi da motoci amma shi matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala ba haka yake ba ana fahimta dan na sha buga muku misalin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum ya zo ya wuce yana alfahari yana takama ya fantama, yana da turare rasulaci me ma za ta ƙulu na fi haza me za ku ce a cikin wannan mutum suka ce ya rasula wannan babba ne dan manya in ya zo dole akan san ya zo in ya tafi akan san ya tafi sannan kuma ya nema dole a bashi in ya shata ba a iya tsallake umarnin shi haka dai kuma dai ake shi matsayin shi kenan in kuma yayi magana dole a saura annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace naji sai wani mutum ya zo cidin cidin mai gizo-gizo mai kura-kura yana ƙari yana wari rana ta buge shi sai ce can wannan kuma ma taquluna fi haza me za ku ce a cikin wannan suka ce ya rasula wannan wani mutum ne koma baya a cikin dangi sai dangi sun ci su bashi in ya faɗa ba mai saurara in ya zo ba a san ya zo ba in ya nema ba a bashi in ya shata akan goge a tsallaka in kuma ya ba daidai ba a daka mishi tsawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kun ga wannan mutum da kuke ganin ba wani bane ya fi irin wancan inda za a cika duniya da wancan to mu yanzu misali halin da muka tsinci kanmu kenan muna son mai kuɗi at all cost and by force nan ne ko ndc nake baku labari wai na ji abiti kano wani mutum ya haihu ana mashi Allah mashi Allah sai ya shigo ce kai yau ɗakin da sauro ya ce wa iyalinsa fita ki siyo mana maganin sauro sai ta fita kawai sai ya sungumi jariri ashe wai ya haɗa baki da wata mata mai sayan jarirai ya sayo mata da jariri ɗan da ka haifa wanda wani ke nema Allah bai bashi ba ɗazu nake karanta wai wata kasuwa tsakanin togo da congo kasuwa ce da kasan irin kasuwan shanu ko kasuwan tumatir su kasuwa ce ta hada-hadan sai da ainihin yara duk mahaifin da ya gaza bai iya ɗaukan ɗawainiyar ‘ya'yansa to sai ya kai kawai sai ya sai da su shikenan to malamai ina zamu da neman kuɗi Ku saboda rashin kana'an da neman kuɗin ya sa sai ka ga wani ya ji ya ɗauki abin da inda ya nemi taimakon Allah ya tsaya ya yi haƙuri ba mamaki samu sai a kashe shi take yanke a kashe shi saboda mutane suna cikin ƙunci, da haka ko dubu ɗaya ka ɗauka a setback ka mai da shi baya in ya kama ka wani lokaci na zo ina wucewa wani ya yi attempt zai saci mashin sai ga masu mashina nan da keke na fef an sako kowa wanda zai ɗauko sukun direba ya ɗauko wanda zai ɗauko flyer ya ɗauko za a raba shi da rayuwar shi ana tattare su wai cikin shi suke nema su burma saboda wai irin shi bai da amfani a duniya to in ka yi haƙuri ka nema wurin Allah sun ta'ala zai baka to amma neman kuɗi na tsiya wurin al'umma yasa ka ga yanzu amma ba a maganan Allah sai kuɗin kawai yanzu in mutum na da kuɗi wani na ban labari ban san ko barkwanci bane abokina ne idan yana da barkwanci wai wai liman na sallah shikenan akwai wani babban mutum mai kuɗi a ƙasar nan ya ta neman shi ya ta neman shi bai samu ya ɗauki waya ba ya shine liman ya kabbara kawai sai wayar na gaban sai ka sunan alhaji ne kawai sai fita ce salamu alaikum eh ban ma tsaye kawai salamu alaikum alhaji ya an waya sai da ce a sake kama za a tare da Allah ban san ko <laughs> ko ba ke ba sai ka ce ah malam waye kira yake eh wannan wannan miss din ya tafi ba mamaki ba zan same shi ba amma sallah ina iya maidawa ka ji logic din shi ba to ina za mu je da ma'adab da irin wannan wannan san duniya a cikin fa irin wannan san duniya mata sai ta haɗa baki a kidnafin mijinta miji ya haɗa baki a yi matarsa ‘ya'ya su haɗa baki a yi kidnafin ubansu ina zamu da wannan akwai labari da nake karantawa ‘yan uwa ne fa uwa ɗaya uba ɗaya shi ɗaya daga ciki shi ke taimaka musu ya ma sai musu gidaje ya ba su kusan miliyan biyar biyar amma su suna ganin bai yi musu abin da ya dace ba sai suka haɗa kai da namiji da mace suka je suka sa a yi kidnapping ɗin shi wasu suna neman miliyan ɗari biyu da hamsin a wurin shi bayan duk wancan abu da ya musu ba sai abin ya zo ya bouncing su kidnapper din suka gaya mishi to ai ga yadda abai ce ga yadda abai shi Allah ya kwace shi su kuma asirin su ya tono to malam menene matsayin wannan to ku tashi ku nemi sana'a samari kar ku ɗauki mutuwar zuciya ka tsaya wai kai kana son kuɗi dare ɗaya Allah ya bature sai ka ta bin sau da yawa ina faɗa akwai wasu samari daga cikinmu Allah ya ba su kwanya amma ta cutan al'umma dan ka ga ya zauna ya iya shirya yadda zai cuci mutum kuma successfully zai iya ya cuta wannan tunanin idan da al'umma yake tunanin ya taimaka ma da za ka ga al'umma an yi advancing an kai wani matsayi amma ba haka yake ba abubuwa ka ta jin abubuwa cikin al'umma sun kazance babu kyau babu daɗi saboda wannan kuɗin to ga yadda kuɗin yake in ba Allah subhanahu wata'ala ka bi ba ba ka da wani matsayi a wurin Allah fadala saboda babu connection a wurin Allah a nan duniya ne muke da connection an kama wani sai ka kira ka ce ga yadda abu yake kana da matsala ka kira wani ka ce ga yadda abu yake amma a wurin Allah ta'ala ayyukanka rahamar Allah farko sannan ayyukanka za su kwace ka ba wani connection duk ran da ka tsinci kanka kun yi tozali da mala'ika aka nade ka aka kai fashe ma aka kulle to ka fara accounting kenan ayyuka ɗaya bayan ɗaya ba wani magana yanzu ba wani connection to me yasa zaka bata kanka lokaci to ya kamata mu gyara ban ce kar a nemi halal ba a tashi a nemi sana'a amma hanyar da ta dace amma duk irin waɗannan abubuwa da ake shiga bai kyautu ba shi yasa ba wani wanda yanzu babu aminci tsakanin mu misali kai baka yadda da ni ba ni ma ba yadda da kai ba saboda halin da muka tsinci kanmu kawai kowa na ta kansa kawai to ka tashi ka nemi sana'a karkashin wannan imamu muslim ya rawaito rahimahullah daga abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yu'ta bi rajul al-akul ash-sharub al-azim za a zo da mutum mai tsananin ci mai sha mai girman jiki fa yuzanu bi habba sai a auna shi da ƙwayan gero ko dawa ko masara ko alkama ran alkiyama fala zinu ha girmansa ba zai kai girman ƙwayan dawa ba a wurin Allah SWT. annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku karanta in kun so iqra'u in shi'tum fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ba za mu tsaida musu da ma'auni ba ran saboda aikin duk hayaniya ne ba abi Allah ba to ya kamata mu gyara sannan mu bi Allah subhanahu wataala innal ladina amanu innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidin خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الله سبحانه وتعالى يتي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا khalidina fiha la yabghuna anha hiwala Ƙarƙashin ayoyin da suka gabata malamai sun ce mana abubuwa guda biyu su suke lalata aiki kamar da muka yi bayani dariya da kuma wato kin yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya umurce ka da shi to yanzu abin da zai gyara aiki su ne abubuwa guda biyu imani da kuma aiki saboda duk ƙur'ani in ka duba sunnar Allah subhanahu wata'ala idan ya ce amanu zai ce wa Aminu salihat mafi yawanci haka za ka gani sannan kuma idan ya kawo labarin ‘yan wuta sai kuma ya kawo labarin ‘yan aljanna sunar Allah cikin ƙur'ani haka ya tafi da ita yawon rafin mujirmu na biti mahun fahimu kazu bin nawasi wal aqdam fabi ayi ala'i rabbi kuma su kazi ba hazi hi jahannamun lati yi kazi bu biha almujirmu ya tofu na bai na ha bai na amimin an fabi ayi ala'i rabbi kuma su kazi ba wali man khafa maqama rabbi hi jannatan su ga irin aikin su na wuta waɗannan kuma ga irin aikin su na yin aljanna can kuma yace biya ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ba bayi na labari ni mai tsananin azaba ce mugunyar azaba amma kuma ni dinnan mai gafara ne mai jin kai Allah subhanahu wata'ala haka ya tafi da sunnarsa in ya ba mu labari muka firgita sai ce to amma kun ga don kuma wanda ya shiga irin wannan aiki ya yi irin wannan aiki to shikenan ga kuma irin aikinsa shi yasa an ka duba qur'ani innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim yahdihim rabbuhum biimanihim innal ladina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna hum fiha khalidun innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda innal ladina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim waɗannan abubuwa guda biyu suke gyara aiki imani sannan kuma da aiki idan akwai imanin babu aiki to Allah kai mana tsari ba lallai bane ka tsallake wuta ba mamaki sai an maka ainihin fanalbitin tukunna sannan ka koma aljanna saboda imani matukar akwai imani mumini bai dawoma a cikin wuta saboda wannan kalma amma in aka samu imani babu aiki to sai an kai ka can tukunna an yi panel beating ɗinka cikin wuta an goge an goge an taskace sannan sai a tsamo ka a wanke a dawo da kai cikin gidan aljanna to wake so ya shiga wuta ko na minti ɗaya ne zaka sai a gyara aiki don haka innal ladina amanu lallai waɗanda suka yi imani wa amilu salihat suka aikata kyawawan ayyuka inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah yace ba mu tozartar da aiki ba mu salwantar da aikin duk mutumin da ya kyauta da aiki anan kuma sai yace kanat lahum jannatul firdausi nuzula suna da aljannal firdausi ita ce masauka nan ne Allah subhanahu wata'ala ya tattala musu a matsayin masauki khalidina fiha masu tabbata ne a cikin gidan aljannan nan la yabghuna anha hiwala ba su biɗa ba su neman sauyin wani wuri daga wannan wuri da Allah subhanahu wata'ala ya sauke su ka duba wato ainihin rahama irin ta Allah subhanahu wata'ala ita wuta idan an shiga ba mamaki ana iya fita da ceton mai ceto amma aljanna in an shiga ba a fita to wannan ne ya kamata mutum yayi ya shiga inda ba zai fita ba ko ko a'a ya aikata abin da sai ya shiga wani wuri sannan ya fito wanne ne bi ya shiga inda ba zai fita ba aljanna duk wanda Allah ya taimake shi ya tsalle ya shiga to babu fita amma wuta in an shiga saboda rahmar Allah da kuma ceton masu ceto ana iya fita annabawa za su yi ceto bala'iku za su yi ceto bayan Allah na gari za su yi ceto to amma addu'an da muke Allah karka samu a ciki don haka za a shiga za a dawwama to menene ake cewa firdaus malamai sun yi bayani da dama in ka koma can wata sura Allah subhanahu wata'ala yana cewa ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun waɗannan su ne magada wanda za su gaji aljannal firdausi masu dawwama ne a cikinta to wace ce ko me ce ko meye ma'anar firdaus imam qatada an samo wani asari daga gare sa radiyallahu an yace al-firdaus rabwatul janna ita ce tsololiya ƙololuwa aljanna don tana kan tsauni ne wa ausatuha ita ce mafi darajarta wa afdaluha sannan ita ce mafi ficiyar guda takwas domin aljanna tana da ƙofofi guda takwas kamar da tabbata hadisi to amma firdausi ita ce mafi ƙololuwa imamul farra ɗaya daga cikin malaman loga rahimahullah yace albustan in aka ce alfirdaus ita ce wata gona alladhi fiha al-karb wanda akwai inabi a cikin ta duk gonan da aka tsinci inabi a cikin ta to ana cire ta firdaus imam al-mubarak yace rahimahullah al-firdaus fi ma sami'tu min kalam al-arab abinda ake cewa firdaus cikin abinda naji daga maganganun larabawa shine ash-shajarul multaf wato bishiyar da ta hade da juna wacce ta shiga cikin juna ita ake cewa firdaus imam az-zajjaj yake cewa rahimahullah al-firdaus abinda ake cewa firdaus al-audiya allati yumbitu ko tumbitu duruban minan naf wato shine wani kwazazzabo wanda yake bubbugar yake tsirar da nau'uka daban-daban na itatuwa akwai inabi a cikinsa akwai gwanda akwai abarba akwai kankana akwai gwaiba akwai rummana akwai dabino duk gonar da za ta tsirar da abubuwa daban-daban daban wannan ana kiranta firdausi imamu sa'alab yace ɗaya daga cikin malaman lugha rahimahullah kullu bustanin yuhawwatu alai fa huwa firdaus duk gonan da za a kewaye a yi mata katanga to wannan ana kiran ta firdaus kenan abin da muke iya fahimta wato wato firdausi gona ce wacce ke ta tara abubuwa daban-daban kamar yadda hadisi ya tabbata inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bash malan a cikin gidan aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jinsa ba duk kuma yadda tunani ya bijiro ma dan adam to aljanna ta sha bamban da tunanin bil adama Hassan bin Thabit yana cewa radiyallahu an ɗaya daga cikin mawaƙan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna thawaba Allah kullu muwahhidin jinanun min al-firdaus fiha yukhallad yace sakamakon da Allah subhanahu ya tattalan duk wani mai bin sa mai yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato ita ce aljannar firdausi zai tabbata a cikinta ba zai fita ba kamar da ce makiti na fihi abada masu tabbata ne a ciki har abada wani kuma yake cewa kanat manaziluhum izaka zahiratan fiha alfaradis wal fuman wal al alfirdaus shine ne jam'in jam'insa faradis yace gidajensu da a bayyana suke wato a cikin gidajen nan fi alfaradisu akwai aljannona gonaki daban-daban wal akwai alkama wal basar sannan akwai ainihin wato albasa eh, albasa don haka aljanna ita ce mafi kololuwa aljanna ita ce alfirdaus annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito da hanyar abu musa al-ash'ari radiyallahu an anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ya ce jinanul firdausi arba aljannuna na firdausi guda hudu ne sintani min zahab akwai guda biyu cikin hudu su komai nasu daga zinariya ne ma'ana halyatuhuma kayan kyale-kyale nasu wa aniyatuhuma da koramai da kofuna da kwanuka wa ma fihima da duk abin da ke cikin aljanna wannan duka an yi shi ne daga zinari sannan wasintani min fidda akwai kuma guda biyu cikin ragowa na hudu din wannan min fidda an yi su ne daga azurfa haliyatuhuma kayan kyalikyalin da ke ciki wa aniyatuhuma da kuma koramu da ke ciki da kofuna wanda ke ciki da abin sha da moda wa ma fiha da abin da ke cikin aljanna guda biyun su kuma an yi su ne da azurfa waɗancan guda biyu da zinariya waɗannan guda biyu da azurfa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wa laysa bainal qawm wa bain an yanzuru ila rabbihim babu abin da zai raba mutanen nan da ganin Allah subhanahu wa ta'ala illa rida'ul kibriya face riga irin ta kasaita ta Allah subhanahu ta'ala ita ta sha makance ɗan aljanna da ganin su da Allah ala wajihi a fuskarsa fi jannati adn a cikin wannan aljanna matabbata kowa duk mutumin da ya shiga aljanna zai ga Allah subhanahu wata'ala amma in an shiga abinda zai sha makance ɗan aljanna da ganinsa wannan riga ta kasaita sai an ɗauke ta tukunna sannan kowa zai ga Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta za a zo da ainihin mutuwa sai a ce da su kun san wannan kowa ya ce ya sani sai a ce to khuludun bila maut za ku dawwama ba za ku mutu ba kuma yan wuta za ku dawwama ba za ku mutu ba sai wani mai kwarmatawa sai ya kwarmata sai ce ya ahlal janna ya ku yan aljanna inna li rabbikum alaikum haqqan yuridu an yunjizakumuhu akwai wani alƙawari wanda Allah subhanahu wata'ala yayi maku yau innan yana so ya cika muku wannan alƙawari sai 'yan aljanna su a'a to wani alƙawari kuma da yafi wannan shin ashe alam yaghfir lana dhunubana ashe subhanahu ta'ala ba ya gafarta mana zunubanmu ba alam yuskinna aljanna ba ya shigar da mu aljanna ba ta ce eh duka wannan amma akwai wani ƙari da ake so a muku ƙarin shi ne kowa zai je ya ga Allah subhanahu wa ta'ala to babu rana mafi girma da daɗi sama da irin wannan rana ga 'yan aljanna Allah muke roƙo ka sanya mu daga ciki a don haka kun ga aljannan gida-gida ne akwai wani ɓangare kamar VIP misali very important process misali a nan ma muna da shi za ka ga duk irin firmutsatsi namu a nan da inda za a hana shiga wani wuri akwai alfarman da wani da ya zo za a yi mashi haka Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya so ya fifita wasu akan wasu tun a nan duniya to kuma aljannan ma haka za a tafi wani ya fi wani ana fahimta a ah, to yanzu misali ba akan tafi wani wuri ba ga kowa hana shiga amma da an ga wani ce a ah, wani ne bari ya shiga ba ana haka ba in gidan mai ne wuri ya cincirin do aka ga motan wani misali a ah, wani ne ku ba shi wuri ku buɗa masa ba na wannan ba to wasu mu sun fi wasu a duniya kuma wasu mu ma a lahira sun ɗaran ma wasu saboda shi wancan ya bi Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon yadda zai ya bi shi ko wancan an dinga ɗan tsalle-tsalle a sha giya a sha wiwi misali a yi zina a saci kudaden al'umma abu mata irin waɗannan abubuwa to kuma duka dai musulman ne to amma idan mutum ya mutu da irin waɗannan zunuban to yadda nake muku sai an mai sanfefa in aka mai sanfefa da wuta Allah kai mana tsari to sai a shigar da shi naharul haya wani ruwa ne wanda za a wanke shi a wanke amma saboda tsananin fitinar kuna irin ta wuta ana shigo da shi cikin ƴan aljanna za su ce mun ji ƙari mun ji ƙauri wani baƙo muka yi a yau duk da wannan wankin da aka mai suna jin cewa eh, ya tafarfasa to malam sai ka duba ka ga yanzu ko wuta ce ta kona ka a hannu ko a kafa yaya kake ji bari a ce kai ya dauke ka sukutun guda a tsoma sukutun a tsoma ka ai ka san akwai aiki a gaban mu malam kuma muna yaudaran kanmu ba amma bature ya mana abubuwan da yake nuna mana akwai mu menene shi yanzu CCTV in kasa CCTV a gidanka in kana Saudiya kasa gazet duk abin da ake kana kallo da wanda ya shiga da wanda ya fita da yadda aka yi, dukkan kallo wani mutum ya kira daga Lagos ya ce suna yawan san matsala da matan shi ya ce ta daina fita ta ƙi sai sa CCTV don haka sai ta fiti ta manta akwai ko kuma dai eh, abin ga hali irin na wasu daga cikin mata shi kuma yana monitoring ya gaya mata in kika sake fita a bakacin aurenki sai ganta ta cctv ta fita ta fita ma kala-kala sai ya kira ta ta rantse da Allah da son manzo da kaza da kaza ita aitin da fita sai ya filayin hoton to gashi na kin ga kin fitaran kaza ga baki da kika yi ma kin fita kin raka su a wuri kaza ga kaza ga kaza ga kaza sai sai turus to in bature yana da irin wannan na'urar da za ta gaya maka aikinka wanda ya yi baturan kuma ya zaka ka da shi malami ana fahimta kuma sau da yawa yanzu saudi an ka tafi kowane wuri akwai cctv kuma zai gaya maka cctv yana kallon ka akwai wani bawan allah bara da muka tafi ya zo ba kowa ya san kudin ba ya sai abu ne ina ganin riyal ashirin bisa kuskure sai ya ɗauki riyal ɗari biyar sai ba mai shawa. sai ya gaya mani ya ce kaji abin da aka yi kuma shi yanzu bai da wani proof sai na ce ha abin da za ka yi san suna da cctv amma ina son ka nemi irin bakakenmu na garin nan ka je ka same su don mun tafi ba mamaki a je abu ya kare da hayaniya ka same shi ya san yadda za a yi ya ko ɗauke shi aka tafi sai ce to ai kai bai kamata ma ka tsaya kana tsalle-tsalle ba kunna cctv ɗinka sai zai hayaniya ce to in baka kunna ba saboda dokar su dole ka kunna CCTV in kana da shago in ka ka kunna zan kira shurta yan sanda za su taci me ka tsaf su tafi da kai ya ce malam sai ya ɗauko ɗari biyar ɗina sai ya bani sai na bashi riyal ashirin ɗinsa shi ke nan salin alin kaga cctv ya raba gaddama to waye cctv ɗin bature waye ya bature to in akwai irin waɗannan abubuwa na na'urori misali mala yaya za ka shagala ka manta cewa akwai mahalicinka ka ta saƙo ka ta saƙo wai gani kake wai kana da wayo sannan sai muta kamar yadda Allah ke cewa yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah kana jin kunyan mutane kafi jin kunyan mutum da Allah saboda shi an ka kaɗai ta kana ga za ka yi ta asa amma an mutum ne ya kama ka ko me za ka iya bashi akan ya rufa maka asiri to akwai wanda za ka zo ka kobe ka yi bayanin ka yi kowa na jinka to kafin a kai ga wannan ya kamata mu gyara ya tabbata a cikin hadisi gagashin wannan aya hadisin da bukhari ya rawaito imam tirmidhi ya rawaito ahmad bin hanbal shi ma ya rawaito rahmatullahi alai daga ubada bin samit radiyallahu an an rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce aljannatu mi'atu daraja ita aljanna darajoja ne guda ɗari daraja daraja daraja ce har guda ɗari ma baina kulli darajatain kama baina sama'i wal ard tsakanin kowace daraja da wacce take biye da ita akwai tafiyan kaman daga sama zuwa ƙasa misali yanzu daga ɗaya sai nawa sai biyu ko daga biyu sai nawa sai uku to tsakanin darajar da ke ɗaya zuwa biyu akwai tafiya kamar daga sama zuwa ƙasa sannan daga biyu zuwa uku haka daga sama zuwa ƙasa daga uku zuwa hudu haka abun yake bai bai bai bai bai daraja daraja iya kuɗinka iya shagalinka bi ma'ana iya bin ka ga Allah subhanahu ta'ala to iya matsayin aljannarka to mu dai Allah ka taimake mu koya ne ne mu samu dai mu tsira kada a ce mun yi na dan maza sun riga sun gabata muna fahimta annabi ya ci gaba da cewa wasu sallan wa minha wato alfirdausi a'laha ita alfirdaus ita ce madaukakiyar aljanna first class wa minha daga cikinta tafajjaru anharul janna daga ci koraman aljanna ke bubbugowa zuwa sauran aljannun fa idza sa'altumullaha ta'ala idan za ku roki Allah subhanahu wata'ala aljanna fas'aluhu alfirdaus to ku roƙe shi alfirdaus amma fa sai da aiki don hadisi ya mana bayani ala ku saurara jama'a inna sil'ata Allah ghaliya kayan Allah mai tsada ne subhanahu wata'ala ala jama'a ku saurara inna sil'ata Allah aljanna kayan Allah sune aljanna ba yadda za a yi ka kibin Allah ka taɗi abin da ranka ke so kuma a ce ka ce Allah ya ba mu aljanna ka ce amin ba ka sallah ba ka azumi ba ka zaka ka tare gidan mata ka zama ɗan ƙwaya ba ka da aiki sai shaye shaye sannan wai kuma kana tsammanin wai wannan aljanna ita kake nema kana yaudaran kanka ne ana fahimta to za mu dasa aya nan da ya ce lokaci ya yi? idan akwai tambaya malam sai a gabatar da insha Allah wannan ce assalamu alaikum Allah ya fara malam eh, lafiya da mu gaba daya malam ina barin addu'a akwai abubuwan da muke nema Allah ubangiji ya tabbatar mana da su to Allah subhanahu ta'ala ya biya mana bukatun mu da kai kai ma da kuma duk wanda yake da bukata Allah ka biya mana na tambayar ta na biyu dangane da abin da ya shafi tasbihi mutum zai iya cewa subhanallahi aziz walhamdulillahi kaseeran Allahu akbar ko kuwa mutum ya ce subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wanne ne yafi a cikin biyu ita ibada tauqifiyya ce ba tawfiqiyya ba ibada akan yi ta ne yadda aka ci. misali kaman Allahu akbar ai kaga ba da ma ka zo ka ce Allahu akram ko Allahu "Azam". duk da sunofi ne na Allah masu girma amma ba haka aka karantar ba don haka sai ka faɗi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim ko subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati ko subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ko kuma duk abin da yazo na tasbihi wannan shine ake amma ba abin da rai ya bada na wani wata baiwar Allah ta kawo sadakan 500 amma mijinta addu'a Allah ya ƙara masa buɗi to Allah ya buɗa masa buɗi na alkhairi sai a ba Alhaji Sani karangiya insha Allah sai a ji a sa cikin masallaci takarda amma takardan yayi tsawo kuma rubutun bai fito ba idan yana jin mu sai ya ƙara rubuta saboda rubutun baya ba zai karanta cikin sauki to sai a takaita rubutun ta yadda malam zai iya gani insha Allah abinda muka karanta muka yi daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatunsa na alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu marasu lafiya a cikin mu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda ba su suka ya sha ƙarfin su Allah ka ba su abin biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsugunan Allah ka taya su kulawa da shi masu neman haihuwa Allah ka ba su nagartattun 'ya'ya mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke da ƴaƴayen Allah ka tsaya su kulawa da su manema aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari waɗanda kuma zama ya daɗi, Allah ka kawo sasanci da haɗin kai da jituwa tsakanin su a masu neman aiki cikin al'umman musulmai Allah ka haɗa kowa da aikin da zai zama masa alkhairi duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sa mu kyakkyawan karshe ɗalibai da suke karatu a ko ina suke Allah ka bude kwakwalansu matafiya kuma Allah ka dawo da su gidajen su lafiya waɗanda suke tsare a ko ina ne Allah ka kwace su dan tsarkin sunayenka kuma dan girman zafin ka. waɗannan bara gurbi da suka addabi al'umma a cikin gari in masu shiriwa ne Allah ka shirya mana su idan ba masu shiriwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa jami'an sojoji Allah ka ba su nasara waɗanda suke aiki domin ƙasa ta zauna lafiya Allah ka ba su gagaruman nasara ka murƙushe masu makiyansu waɗanda kuma a cikinsu ake haɗa baki da su wurin cutar da 'yan ƙasa Allah ka shirye su in za su shiryu idan ba za su shiryu ba don mutumin da ya bar gidansa Allah kar ka mai da shi shugabanni da Allah ka ɗaura a kanmu Allah ka jefa imani da tausayi da son ƙasa da talaka a cikin zukatansu bara gurbi daga cikinsu in za su shiryu Allah ka taimake su akan shiryuwa idan ba za su shiryu ba Allah ka musanya mana su duk cikinsu wanda ka san babu alkhairi gare shi ainihin rayuwarsa ga musulunci da ƙasa da 'yan ƙasa Allah ka anshe shi wanda kuma suke kan daidai Allah ka taimake su a kan daidai da bin daidai da faɗin daidai da gamawa daidai Allah ka haɗa su da mashawarta na gari Allah 'yan kasuwa daga cikinmu Allah ka yauka kasuwancin su ma'aikatan ofisoshi kuma Allah ka taimake su waɗanda kuma ba masu da sana'an yi Allah ka ba su abin yi ya Allah ka taimake mu da taimakon ka Allah karka ba mu da dabarun mu Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka kare mu sharrin fari ka kare mu sharrin ambaliya ka kare mu sharrin gobara Allah yara da muke haihuwa ka bamu masu albarka ka bamu yara masu tausayi waɗanda za su tausaya mana lokacin da ƙarfin mu ya gaza sannan waɗanda za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura Allah waɗanda aka jarrabe su da lalacewan yara Allah ka shirya masa su samari da 'yan mata cikin musulmai da suka shiga wani irin yanayi mummuna Allah ka shirye su Allah ka dawo da su kan turba abinda muke iyawa Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka iya mana duk mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka kawo sanadin rayuwarsa wanda ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa duk wanda yake da hannu wannan cikin wannan al'amari na tarwatsa al'umma Allah ka tarwatsa iyalinsa ka tarwatsa dukiyarsa idan dukiya yake takama da ita Allah kar ka sa ya ji dadin ta Allah ka anshi dukiyar ka san shi ka jefe shi da bala'i idan lafiya yake takama da ita Allah ka ɗaura masa cuta ya Allah ka lalata al'amuransa duk wanda zai shirya makida akan mu Allah ka sa ya zame sanadinsa don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka sa ka kona shi don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa wanda ke yunkurin ganin bayan a ko'ina ina yake Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi subhanaka allahumma hamdak ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa barakatuh